والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمة ابن المروش بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الشروط التي توجب الصلاة شرط لندفكي وجب تسلح babun shuruɗin tajibu salatu biha wa kan ayyana har kuzatu babun sharuɗa wanda sallah ke waje ba da ita wa kan ayyana har kuzatu hakika manyan alƙalai ƙabiwa ne ƙabiwa ne ƙabiwa ne manya-manyan alƙalai sun ayyana ta fa'adda alƙadi iyalun ashara wani su habu na irin rashidun zakara fa'adda alƙadi iyalun ashara wato alƙadi iyalun ya lissafa su goma ne abubuwan da ke ta sallah abubuwa goma wa nisfuha inda ibn rushd zakara eh inda ibn rushd rabanta a wajen ibn rushd zakara haka ya ambata hmm. shi ibn rushd ya ce abubuwan da ke ta sallah guda biyar ne shi wannan qadi iyali ya ce abubuwan da ke ta sallah guda nawa goma goma shin malikawa suna taqalidi malikawa mai suke yi ijtihadi suke yi ba wai suna rufe ido bane su malami ko yanzu za ku gaya mana cewa imam malik ya ce goma ne kuma ya ce biyar ne a'a kaga da cin su da ne za su menene imam malik ya faɗa kawai abin da ya faɗa shi za mu bi su ma kansu suna yin ijtihadi suna yin kokari iya fahimtar su su faɗa abu da suka gane na'am قال ارتفاع الحيض والنفاس من غير nifasi min ولا قياس قال يجي سنتي qala shi magana ibn rushd da ka dauka mafi yawan malikawa sun dauki fahimta na ibn rushd ce daukewan haila da jinin biki dole ne a yi wanka idan haila ya dauke jinin biki ya dauke dole ne mace ta yi mai ka yi wanka min gairu kulfin babu wani sabani a cikinsa ba tare da wani sabani ba ko kaɗan ba sabani wala kiyasi wannan ba kiyasi ba ne wannan ba kiyasi ba ne nasti ne kenan kaga sun san muhimmancin hadisi to wannan ba kiyasi bane fa hadisin manzon Allah ne faɗa haka eh wal aqlu wal bulugu wal islam bi dukhul wa qati hatta mamu da hankali da balaga da musulunci a gare dole sai mutum ya zama to yana da hankali kafin sallah ta waje ba a gare shi mahaukaci sallah ba ta waje ba a gare shi ba da balaga dole sai mutum ya balaga sannan sallah ta waje ba a gare shi da musulunci hmm. dole zai mutum ya zama to musulmi sannan sallah ta waje ba gare shi nan abin da ake nufi da wai ta waje ba gare shi shine wai in ka gari ne in ya musulunta za a ce ya rama karamin yaro in ya balaga za a ce ya rama mahaukacin hankalin shi ya dawo za a ce ya rama a'a shine ma'anar sallah ba ta waje ba gare shi ba ma'ana in hankalin shi ya dawo ko ya shigo musulunci ko ya kaza ba za a ce ya rama ba an gano wannan ku wa bi dukuli waqti hatta mamu da shigan lokacin ta wannan shine cuku cikon na nawa cikon na biyar kenan ba a yin sallah kafin shigan lokaci a gani. ba za mu yi sallah a zahar yanzu ba kamar ce to yanzu akwai tafiya za ne Legas in na shiga mota yanzu ba zan samu kaiwa garinmu ba ba zan samu kaiwa Legas din in na shiga mota yanzu ba zai yi in tsaya a hanya ba saboda yankin nafa saboda yan fashi in aka shiga mota kawai sai an kai Lagos din to saboda haka tun yanzu karfe bakwai da wani abu bari kawai a yi sallah bari yi sallah a zahar shi idan mutum yi sallah a zahar yanzu don zai shiga mota ya ta Lagos sallah ta yi sallah ba ta yi ba dole sai lokaci ya shiga kafin a yi sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ya kasance akan mu'mini wajibi wanda aka sanya lokaci na'am iya iyadun hauna halati ma kura wufi halati salati alqadi ya Allah ya masa rahama ya ƙara wasu halaye a nan wajen ya ƙara wasu halaye akan nawa akan na ibn rushd dama shi qadi ya ce goma ne shi kuma ibn rushd ya ce biyar ne to alqadi ya ƙara wasu halaye ma yukrahu fi halati salati abinda aka karhanta a cikin halin sallah ya ƙara wasu halaye na abinda aka karhanta a cikin halin sallah na'am ibnu ashir hmm. wa alaikum salam wannan wajen misali wajen sallah azan za a iya ba za a iya yi ba dole sai an samu zawali hmm. ai abin da ke hukunta sallan azhar shine zawal hmm. sha daya rana bai yi zawali ba eh. na ɗaukewan haila da jinin bi ɗaya eh. in mace na da haila sallah bai zan wajibi a kanta ba idan hailan ya ɗauke za ta rama ba shi ne ma'ana in an ce sallah bai waje ba kan mutum ba ana nufin idan wannan abin ya gushe idan wannan abin da ya sanya aka janye daga sallah ya gushe ba za a ce a rama da baya ba shi ne hikima shi ne abin hukunci mai jamu takdimu kai eh shi ya halatta amma abu hanifa shi bai yadda ba shi abu hanifa yake da takdim bai yadda da shi ba Ya ce an yi azahar a kan lokaci la'asar an yi shi karfe daya kuma Allah ya ce inna salata kanar alal cikabu mai kuta lalle sallah ya kasance kan mu'mini wajibi wanda aka sanya lokaci yanzu mutum ya sallar la'asar karfe ɗaya ɗaya bai yi akan lokaci ba an gani shi abu hanifa a mazaban shi jam'ul ya yarda da jam'ul ta ta'khir bai zada ta ƙadin ba to amma menene tabbacin abu hadisi ya zo ingantacce daga manzan Allah sallallahu alaihi wanda ya yarda da ai ta ƙadin. Tutun da manzan Allah ya yi mana bayani cewa a cikin tafiya an yarda da ta ƙadin. to ai idan mutum ya yi sallar la'asar karfe ɗaya a cikin tafiya ya yi sallah kan lokaci in ya yi sallar la'asar karfe ɗaya a cikin tafiya shari'a ne ta yadda masa a nan ba a cewa ya yi sallah ba kan lokaci ba na'am na'am matsu ne yi na ashir bismillahir rahmanir rahim tabi'un bi في ثلاثين بقر bi في أربعين dan maraki wanda ake kira tabi'i ne ga shanu talatin shanu talatin ana ba da ijilun tabi'un sannan musinnatun ana ba da shekararre a cikin shanu arba'in ana ba da sa shekararre a cikin shanu arba'in tun sadar haka aka rubuta wa kaza martafa'at summal ganam shatul li arba'ina ma ukhra tusam haka nan duk abin da ya hau sama haka za a ci gaba da bayarwa mai san karin bayani ya koma cikin iziya zai ga rarrabe wanda aka yi dangane da zakkan shanu da sauran zakkoki haka nan duk abin da ya hau sama haka za a ci gaba da bayarwa sannan kuma tumaki ba shatu le arba'ina ana ba da akuya ga arba'in to don mu ma ukura wanda ake haɗa shi tare da wani kenan tun daga arba'in zuwa nawa zuwa ɗari da ashirin da ɗaya in mutum na da awaki arba'in har zuwa ɗari zai ba guda ɗaya yi an gani mai awaki arba'in mai awaki tamanin mai awaki ɗari mai awaki 120 duk guda ɗaya za a bayar na biwayi da sun ishirina ya tulu wa mi'a biwayi da ishirina ya tulu wa mi'a wa ma talatina talatin mujizia a cikin guda a cikin ya tulo wa mi'a wanda ɗari ke bin shi a cikin 21 kuma wanda ga ɗari yake bin shi ya zama nau kenan eh 121 an gane in mutum na da awaki 120 in guda ɗaya karu a kan 120 ya gina za a ba da guda biyu tun daga 40 zuwa 120 guda ɗaya za ka bayar in guda ɗaya karu a kan wannan ya zama biyu 121 da ashirin da ɗaya za ka bada biyu shi yasa wasu mutanen da wato suna ba da zaka sun da kowane suka ɗauki zaka kamar haraji to irin wannan masu ɗaukar zaka kamar haraji sun ɗauka tara aka musu sun ɗauka za a kwace musu kuɗi ne ɓoyewa suke yi da zaran sa'i ya zo zai karɓi zakka sai su ɓoye guda ɗaya sai sa'i ya tafi sai sa'i ya kirga 120 da ashirin nawa zai ɗauka eh, eh. Sa'ina na biya sai a fito da ɗayan to wayannan sun ɗauka kamar suna bada haraji ne ga gwamnati amma musulmi wanda ya san zakka rukuni ne na musulunci ai zai bayar ne cikin farin ciki ko fadir biha nafsan idza a'adaitaha fa innaha zakhiratun a'adataha in zaka bada zakka zaka bada cikin farin ciki cikin kunci hankali kar ka dauke shi kamar haraji ba haraji bane shi an gane wannan ku amma mai bada haraji don ya ɓoye wannan daban a gani su da haka rashin fahimtar addini ne mutum zai ɗauki zakka kamar haraji sai zama yana ɓoye wa gwamnati wannan abu in ka ɓoye ka boye kanka ne eh nam wa arba'an kuzmin na arba'in eh kuma zamani na salatu mutbi'a salatu mutbi'a kuma tare da tamanin. guda uku ya isa tare da tamanin. ɗari da ashirin da ɗaya a haɗa da tamanin ya zama nawa ɗari biyu da ɗaya za a ba da nawa kenan uku eh, ɗari da ashirin da ɗaya mutum zai ba da biyu to sannan in an ƙara da tamanin uku an gani mutum zai ba da uku wa arba'an kullum mi'ina arba'in shatin li kullum mi'atin in turfaɗi wato in guda hudu ne fa awaki hudu shi za ka cira daga ɗari hudu yanzu daga nan kawai in ya kai in ya kai ɗari hudu awaki hudu ɗari biyar awaki biyar ɗari shida ɗari bakwai ɗari takwas ɗari takwas awaki takwas in ya kai miliyan ɗaya ba eh, goma ne ɗari takwas miliyan ɗaya ba ba dubu ɗaya ba dari za a bari ko duk dari guda daya duk dari guda daya na'am na'am za a bada dubu wa haulul arba'i wa haulul arba'i wal usuli wa tsari na an mayu zaka an yahuri shekarun riba shekarun riba da kuma shekarun 'ya'yan dabbobi kal usul kamar na asali ne shekarun riba da shekarun 'ya'yan dabbobi kamar na asali ne wa haulu ribil an'am haulu asali in ji mai risala ku shekarun riba idan mutum yana da dubu ɗari takwas yana juyawa an gane ku ana gobe shekara sai samu riba daga dubu ɗari takwas zai samu riban dubu ɗari biyu zai haɗa wannan riban da uwa kuɗi gobe zai haɗa ba zai haɗa shi ne ma'ana shekarun riban shekarun riban dukiya shine shekarun asalin kuɗin in asalin kuɗin ya kai shekara sai ka samu riba daga baya amma riban bai kai shekara ba kila riban makwana biyu kwana uku kafin shekara yayi kawai za ka haɗa riban ne da uwa kuɗi a gani tun da uwa kuɗi ne ta haifar da riban ko uwa kuɗi ya haifar da riban to shi ma riban ya kai shekara shi ne ma'ana na'am ba sai an samu lissafi ba ka samu kuɗi wanda ka samu dubu ɗari sai ka fara juyawa kafin shekara ya yi ka samu miliyan biyu da rabi ko ka samu miliyan uku wannan dubu dari shi ya haifar da wancan to duk abin da ka samu za ka haɗa shi da uwa kuɗi ne ko da wannan riban asalin shi bai kai shekara ba tunda uwa kuɗi ya kai shekara shi kenan eh. na'am amma zakka an sannan duk wani abin da ya bijiro wanda ba a bada zakkan shi ne ya kai shekara duk wani abin da ya bijiro mutum ya samu kuɗi a afke wanda kuɗin nan ba a zakka misali kamar fa'ida kana zaune kawai sai wani ya ma alat ya baka kyautan kuɗi wannan kyautan kuɗin fa'ida ne ko ka gada duk wannan ba a zakkan shi to kawai shi za ka fuskanci shekara da shi ne duk wani abin da zai ruwan da ba wai kasuwanci ya samu ma da shi ba kyauta aka baka gado ka yi ko abin da ya kama da wannan an gane kawai ya kai shekara kamar irin wannan kyaututtukan da ake na gwamnati kana zaune sai kama alaƙin dubu hamsin shi kenan wannan dubu hamsin ɗin ba za ka haɗa shi da kuɗin kasuwancin ka ba fa'ida ne shi an gane wannan riban kafa ne ka same shi ne a sama amma shi wannan ribar kafan aka yi ta ba mutum shi misali daga can daga da ina ne suka kai shekara su shi ke nan shi ke mutum zai fitar ke eh. na'am wa alaikum salam eh, tudan tudam tudam tudam ma ukura li wanda ake hadawa tare da wani ake hadawa tare da wani na'am Bawu Shi fa'idan bai cikin wancan dubu shi ta kai shekara. Na hmm, shekara. Hmm. بسم الله الرحمن الرحيم مصباح شافي ناس ترى وهي 80 وخمس مع 100 درهم مع خمسة أثمان هي وهي إتا ثمانون ne wa مع 100 ita ثمانين ne da biyar tare da 100 80 da biyar tare دبير واتو درهمي wato dirhami 185 ma a kausata asmani tare da biyar cikin takwas giya shi ne tare da biyar cikin takwas wato mana dirhami 180 tare da kuma a kausata asmani biyar cikin takwas na dirhami shi ne za a sa a skeli in an sa a skeli shi ne daidai abinda ake ba da zakka a kan shi rubu ربع العشر sosai ne. walhaulu shardun wanti fa’ul laifin wato yana fitar da rubu al’ushir idan mutum zai fitar da zaka zai fitar da rubu al’ushir a cikin nau’i guda biyu sun zinari da azurfa mene ne rubu al’ushir mai ushir ushir shi daya cikin goma mai rubu in shi in an ce ushir 1 over 10 to shi kuma rubu in ushirin shi wannan guda ɗaya wani over 10 ɗin shi ma a kasa shi hudu shi na ga cewa ɗaya cikin arba'in ɗaya cikin arba'in an gane? to idan mutum yana da miliyan ɗaya to zai kasa shi kashi hudu ko mace miliyan hudu ya kasa shi kashi hudu a yi kasa kashi goma na waje nan miliyan hudu a kasa goma eh, dubu arba'in dubu arba'in ne miliyan hudu a kasashe dari hudu ke nago dubu dari hudu to dubu dari hudu shi ne kushiri one over ten ke na miliyan na miliyan hudu ko to dubu nawa kake dubu dari hudu to dubu dari hudun kuma nawa ne rubu'insa a kasa kashi hudu shi kuma dubu dari kenan mutum na da miliyan hudu zai ba da dubu dari a zakka shi ne ɗaya cikin arba'in na dukiyarsa shi ne kulmin amwalihin sadaka a gani kana da miliyan hudu ka ba da dubu ɗari hudu shin an galabatar da kai ba galabatar da kai ba ɗari ka ba da dubu ɗari dubu ɗari cikin miliyan hudu kaga mutum zai bayar bai ma san ya bayar ba a cikinsa amma shi dan adam an riga an halatto da ruwa ne a cikin zuciyarsa Eh, ba kowane mutum ke juriya ya iya fitar da kuɗi ya ɗauka cewa ya yi wannan bane don ibada eh. nam walhaulu shafo shekara sharaɗi ne da muku ruwan bashi an gane dukiya zai ya kai shekara kuma ya zan ba a bashi idan har kuɗi ya kai shekara amma ana bin ka bashi misalin wannan kuɗin ko ana bin ka bashi wanda in an cire bashinka abinda zai rage da kai nisabi ba zaka ya faɗi a gani kana da miliyan hudu ana bin ka miliyan hudu nan ka ba da zaka ka biya bashi to kana da miliyan hudu ana biyan ka miliyan ana bin ka miliyan fi da rabi abin da ya rage miliyan ɗaya da rabi akwai zaka babu shikenan tunda babu zaka sai ka hakura sai shekara mai zuwa Allah ya sanya ma dukiyan albarka ko miliyan biyu ma ya zuba ko miliyan biyu hmm. yanzu nawa ne nisabi miliyan biyu da dubu ɗari hudu da wani abu shi ne misali na'am na'am zahabi wa aksuhu ya halatta azurfa shine warqun anan warqun ya halatta azurfa a cikin zakan zinari ya halatta a ba da azurfa a cikin zakan zinari an gani ina da zinari da azurfa zan iya ba da azurfa a madadin zinari dama zinari 20 yana matsayin azurfa 100 a azurfa 200 zinari 20 shine nisabi azurfa kuma 200 to zan iya kiyastawa a zakan zinari zai ba da azurfa daidai da kiman da za a ba da zakaɗin an gane ya halatta azurfa cikin zakan zinari wa aksuhu sanan ya halatta zinari a cikin zakan azurfa shine aksuhu kazal fulus fashtubi haka nan ana bada zaka zakka cikin fulus menene fulus kudin da ba a cika amsan shi ba kudin da mutane ba su cika mu'amala da shi ba shine fulus su larabawa a da kudin da suka yarda da shi ya zama kudin da ake juyawa shine zinari da azurfa shi ne kuɗi a wajensu to ko wasu mutane masu amfani da wasu kuɗi wanda kuɗin ba ko ina ake amsan kuɗin ba shi ne fulus kun gani kamar yanzu biyafra suna da kuɗinsu na biyafra in ɗan biyafra ya zo kaduna zai siya ya kawo wannan kuɗi ya kawo mana ya kawo mana abin nan takardar kunsa kosai ba za mu amsa ba to wannan ya zama fulus to su da suke mu'amala da shi fulus din. in lokaci yi za su ba da zakka tunda shi da kudin mu'amalansu. an gane wannan yauwa wasu mutane da ke cewa wai fulus kuɗin Najeriya shi ne fulus da kudaden duniya yanzu daga babu wai babu zakka babu riba kai babu riba a cikin fulus to ina kuɗin da za a yi zakkan ina kuɗin da riba zai shige shi yanzu dai mutane ba su cika mu'amala da wani zinari da azurfa ba zinari da azurfa ya zama kayan kwalliyar mata kawai babu wani banki da ke bada zinari da azurfa a matsayin kudi yanzu an gane wannan to idza ta'azzara al al'asulu ya ila ilal badal tunda yanzu zinari da azurfa ba kudi ba ne yanzu kayan kwalliya ne kuma a da kudi ne da gwamnatoci suna amfani da shi a matsayin kudi yanzu suka zo suna amfani da wannan irin kuɗin da muke da shi legal tender din nan shi suke amfani da shi to yanzu wannan legal standard din yana da matsayin zinari da azurfa wannan shine abin da malaman duniya suka zauna suka yanke hukunci akan shi sai wasu yan kaɗan misali so da wannan kuɗi da muke gani na turbana sa, wannan kuɗin ba fulus bane shi dan wani malami ya ce wai za a riskar da wannan kuɗi na duniya da fulus ah, duk inda ka je kana son yi canji da wanda da dollars ko da riyal ko da pound sterling ana karba ko duk duniya gaba ɗaya an yarda da shi to tun da an yi da shi duk duniya ba a kiran shi fulus na ba ta gano wannan to wani ya ce ai za a iya kudin kudin kudin da muke da shi yanzu da fulus da ba ya shiga amma mai wannan magana ya da za a karbi zakka ana ba shi zakkan wannan kudi zai amshi ya yadda za a yi mu'amala na kasuwanci da wannan kudin an gano wannan ku to shi fulus malamai na mazhaba sun ce makaruhi ne yin amfani da fulus saboda ba kuɗi bane wanda kowa ke amsa kuɗi ne wanda wasu mutane ne ku suke mu'amala da shi an gane ku ko kuɗi ne ma wanda ma yanzu ya riga ya zama to kawai sai ma da wani amfani shine fulus na'am shaka fulus eh na'am masrafu al-fakir wal miskin wal riqu wal amil wal madini hmm. masrafu al-fakir wato wurin da ake sarrafawa wurin da ake ake sarrafawa zakka wa ake ba zakka shine fakiri da miskini wane ne fakiri wane ne miskini an gane wane ne fakiri wane ne miskini shi a wajen imamu malik miskini shine wanda la yamliku shay'an jumlatan bai mallaki ba abin da ya mallaka shi kuma wannan ya mallaki shi fakiri ya mallaki abin da ba zai ishe shi ba ya mallaki abin da ba zai ishe shi ba shine miskini shine fakiri kai an gane ku shi miskini man la yamliku shay'an adlan kawai shine miskini ba abin da yake da shi shine imamu shafi'i ya ranta cewa shi bai gamsu cewa miskini shine wanda man la yamliku shay'an aslan ba saboda ga wayannan wannan yaran da suke da jirgin ruwa nan wanda Khadir alaihi salam ya huda wannan jirgin ruwan ai wannan jirgin ruwan da suke da shi wanda kabin yahuda mutanen da suke da wannan ana musu ana musu haya da shi ana samun kuɗi a ce la yamli kuna shi an aslan imamu shafi yake ganin a ai fakiri shi a wani imamu shafi fakiri ya fi miskini talauci shi miskini yana da wani abu amma ba zai ishe shi ba fakiri kuma shi ne wanda ba shi da shi shi imamu shafi sai akasi eh, akasin fahimta imamu malik ko kan kumanta imamu shafi ya yi karatu wajen imam malik ya nuna addini ba na wani bane ko da ka yi karatu a wajen mutum sai ka zo ka fahimci wani abu a cikin karatu saɓanin karatun malaminka babu wanda ya ce dole sai ka bi ra'ayin malaminka kun gano wani ku imamu shafi ya yi karatu a wajen imam malik ya yi karatu wajen manya-manyan ɗaliban abu hanifa ya yi karatu wajen irin su lais ya yi yawace yawace ya haɗa ilimin muka na manyan malamai da yawa kuma duniya ta yadda cewa ya kai mataki na kololuwa a wajen ishtihadi kuma idan mutum mushtayidi ne ba ce an ce haramun ne mushtayidi ya ajiye ina shi kwakwalwan ya ɗauki kwakwalwan wani haramun ne in kai mushtayidi ne haramun ne ka ajiye kwakwalwan ka riga amfani da kwakwalwan wani kai ma za ka yi amfani da abin da Allah ya baka ne na ilimi shi yasa ya kun ga ba imamu shafi kaɗai ba hatta cikin gida ɗaliban malik wanda suna tare da shi su ma suna saba wa mazaban shi su ma suna nasu ijtihadi din kun gani to daga shi addini fahimta ne kuma ka tsaya kan gaskiya na'am na'am warriku sannan wanda ake ba ana ba fakiri ana ba miskini ana ba riku ana ba bauta bawa kenan ko ana ba da zakka don a kyanta bawa ba wai a ba bawan ba bawa ba a bashi ana bayarwa don a kyanta shi domin in ka ba shi kuɗi mai gidan shi na iya kwacewa shi yasa ba a ba bawa zakka saboda dukiyansa na rawa ne in mai gidan yana buƙatar kuɗi zai karɓi amma kana iya amfani da ka yanta shi wal sanan da mai aiki wajen karɓar zakka wal na alaiha hmm. wato mutanen da gwamnati ta wakilta don su ringa yawo suna karɓo zakka to su ma za a ba su daga cikin zakka ko da su masu kuɗi ne ko da kai mai kuɗi ne sai gwamnati ta wakilta ka kwamiti na karɓar zakka to kai ma in an samo zakkan za a san ma wani abu daga cikinta an gane wani ku ya nuna in ka sa mutum aiki aikin da ake samun kuɗi kada ka zo ka ce to ai tunda yana da shi ba sai an bashi ba an gane in ka bashi an gane shi kuɗi baya yawa yanzu kana da miliyan goma sai aka baka dubu hamsin baka zo kana da miliyan goma aka baka dubu hamsin baka zo ai shi kuɗi ko nawa ne daɗi gare shi wannan dubu hamsin za ka iya amsa ka yi abubuwa da yawa da su saboda ka ko da kana da kuɗi sai aka saka aiki to a biya ka kudin aikinka kar ka rubuce su aiwa ne tun da miliyoniya ne a duba wanda ba su da shi a basu kuskure ne wannan an gane an ce wannan amilu na alaya ko da mutum mulki biloniya ne aka sa shi aiki na karɓo zakka ya ga kuɗin da ake samu a san mai shi amilu ne sai dole mai an so zakka ne shi ne amilu na koko za a iya saka wanda su suna hayaran shagon yaran shago a su yaran shago ba amilu na alaya bane amma mutum ka sa yaro a shago shi ma ya kamata a yi karshe maka wani ka sa yaro a shago ya san ta abin da kake samu kuma ka hana shi a misali su masu ba a ne yanzu ba misali in babu masu zuwa sa an shi kan hmm. su ba za a yi za su cikin amilu na dumbo misali su amilu na alaya wanda gwamnati ta nutsa ne don karɓar zakka su kuma yaran shago su ne wanda suke zauna maka shago sun san abin da kake samu to ba daidai bane a ce kuma ita jin labari kawai ana ta ana tsawon da a zakka wani direba ya ce dare a bashi kudi a ce je je unguwa kaza ka kai je kaza amma shi ba taba wani zakka ba sai mai gida ya tura direba dubu dari dubu dari da hamsin kai mawa ne in ya rike kuma mai gida ya kore shi ba an gani to galiba masu kuri suna da wannan wani suka dauke ka aiki suna biyan ka albashi za su baka zakka ba ai mai ɗan albashi dubu ishirin dubu talatin ya cancanci zakka yanzu malaman boko yan firamare sun cancanci zakka har malaman sakandare sun cancanci zakka wani wani lecturer ne shi shi doctor ne wai 120 140 yake biyan shi albashi doctor wala 140 yake biyan shi albashi kaga mutumin da ake biyan shi dubu hamsin a wata a irin halin da muke ciki yanzu wanda kana karɓar kuɗi yanzu ka rasa ma ko an sace ne kuma babu wanda ya sace kuɗin kawai halin da ake ciki ne suka ya sace abin an gano wannan ku to saboda haka na ne wala amin yawa da kuma mai aiki wajen kalbo zakka wal madini sannan da wanda ya ci bashi bashi da kuɗin biya wanda ya ci bashi bashi da kuɗin biya a taimaka mai amma an ce wanda ya ci bashi min gairi safiyin wala ma'asiya ya ci bashi ba don wauta ba ba don sako ba kamar ya don wauta ya zo ya ci bashi an zo gidan biki yana ta liki Allah ya ji kama malaman kuɗi ya ce wannan mutumin mahajuri ne duk mutumin da zai zo gidan biki ya zo ya ci bashi ya ta liki ya kamata a kwace kuɗin shi a kwace kudin shi a sami amin hajaru ya zamanto in zai kashe kudi sai ya zo an yi bayani me za ka yi da shi sannan a baka so katon banza ne ya ci bashi ya je ya yi liki ko ya ci bashi ya ba 'yan mata irin 'yan mata yanzu za su ce wai ka sai musu iphone saboda kana son ko kuma ka yi musu anko sai ya ci bashi ya yi anko ya ci bashi ya sai iphone to irin wannan in ka san haka yayi to baya cancanta a bashi zakka amma ya ci bashi ne ya yi cefane ya ci bashi ne ya biya kudin makarantar yara ya ci bashi ya biya kudin haya sai lokacin biyan bashin ya yi bashi da shi a taimaka mai a bashi daga cikin kudin zakka an fahimci wannan sannan wanda ya ci bashi cikin sabon Allah shi ne wanda ya ba karuwai ya ba karuwai kudi ya ci bashi don ya baka ruwai to wannan shi ma ba za a bashi zakka ba a bar shi ya sha wahala eh mu'allafun sannan sai mu'allafun wanda ake wanda ake lalacin zuciyarsa a gani mu'allafun wanda ake lalacin zuciya ana so ya musulunta ana ganin akwai alaman wani zai iya musulunta a gani to duk kafirin da ake ganin akwai dan alama alaman zai iya musulunta ana iya bashi daga zakka amma kafirin da ba a ga alamun musulunta tare da shi ba asali ba a ba kafiri zaka sai dai wanda ake lalashin zuciyarsa a gani wasu malamai suna lissafawa daga cikin mu'allafa wanda ya musulunta amma musuluncin bai yi kwari ba wanda ya musulunta musuluncin na rawa sai zai kuna magana sai ya rinka sambatu shiga lokacin ina kirista kullum cikin kuɗi nike amma yanzu Allah ya jirgin ne ba na samu to yana so ya koma ne ba kullum sai ya gaya ma ba da da yake kirista yana fa samu amma fa yanzu fa al'amura kamar yana gaya muku ne ba ku yi wani abu kafin ku koma ku ɗau mataki wa ku salam kamar wani da wani nuna mu cikin social media wai shi matsalar shi ne azumi ya musulunta ne da azumi shi bai saka haka hausawa suna wahala ba yanzu haka haka zai arziki tun daga safe ya kai dare shi ba zai yi wannan azumin ba shi da ya sani da sai an gama arziki zai musulunta ina fatan gane wannan ga wannan sai a ce mai kawai ya bar azumin don bai yana gaya muku wata magana ne wallahi in aka matsa mai sai ya azumi ya kai talatin yana iya hakura da musulunci <laughs> wa alaikum salam Thank you. so manzan Allah dai akwai mutum akwai mutumin da annabi ya ce musulunta kuma manzan Allah ya bashi dabbobi masu yawa shi da kanshi yana gaya mutane ko musulunta annabi yana ba da kuɗi irin kuɗin da in ya baka baka tsoron talauci kuma sai kuma yana ta da'awa sai kauyawa suka suna zuwa suna zuwa da gudu suna musulunta inda ana ganin ba yaudara ba ne zai iya musulunta ko da kuɗi ana yi ba mutum don ya musulunta an gari? na tabi za a iya haɗawa ya gurin mu'amala idan aka san cewa wata wannan yana da coci duk wanda yake da coci ba cikin kuɗi yake an gane inda mutum yana da coci babba kuma kaga ya musulunta to zai zama abin tausayi ya shigo cikin musulunci haka nan dan shi'a babban malamin shi'a wanda ya kai matakin ayatullah wanda ya kai matsayin marji utakali kaga ya bar shi'a to in ya dawo cikin sunna zai dawo ne cikin wahala saboda cikin addinin da akwai kushuri in kana takalidi da da ayatullah wanda yake ya kai marji utakali in kai duk abin da ka aikata aikin gwamnati in kai a wata ya tsari zaka ba da one over 10 na albashinka in dan kasuwa ne kai duk kudin da ka samu diriban da ka samu za ka ba kasa goma ka ba da kashi ɗaya ga malam kaga mutumin da yake wannan zai talauci a rayuwa ba zai yi ba to sai ya zo ya shigo sunna kaga sun tsara wannan ne don su ci dukiyar mutane ba tare da aiki ba kusan wannan mutum ma kai da ka samu kudin ma ya fi ka morewa an gane to kiristoci suna da wannan da zai kira shi ne akwai abin da suka mai da shi kamar zarka ko ba ta nufin jinsu komi tai eh? akwai tais sannan kuma akwai sukan shi a suna da kushur a ah, suna da kai wannan kumus yan shi a suna da kumus dukiyan kankana da miliyan biyar za ka masu miliyan kaya? in ka yi ciniki ka samu riban miliyan biyar to miliyan daya na marki uta ɗari kawai in kana tagaridi da malami duk inda kake a duniya za ka tura mai ta account za manya-manyan ayatun layi yana da wuya su iya barin shi'a sai dai kaga mutum ya bari ba karamin imani ya ce da shi ba sannan mutumin da ya zama babban pasto ya zaka kai matakin pasto ko bishop ko waye in kaga ya bari kawai daga sani saboda irin suna cikin wani irin gata wanda ba za su yi talauci ba an gano wannan ku na'am wabunan sabil sannan shi ibunan sabil matafi an gane ku idan mutum yana tafiya sai yan fashi suka tare suka kwashe mai kuɗi sai zama to kuɗin shi ba da kokobo yanzu to za mu taimaka mai daga cikin kuɗin zarka an gane hakanan matafi wanda guzurin shi ya ƙare ya yi tafiya ya ɗauka cewa zai yi tafiya har ya dawo da sauran guzuri to sai tafiyan nan sai ya canza sai samu matsaloli a cikin tafiyar sai guzuri shi ya ƙare to shi ma ya samu ya zo ya yi bayani ga halin da yake ciki in an tabbatar da haka to za a taimaka mai daga kudin zakka wabin sabil azwa'in da kuma ma'abocin hanya dan kan hanya azwa'in wanda yake matafi wa fi sabilillah kuma ana bada zakka fi sabilillah ana ba da zakka wajen jihadi fi sabilillah shine na takwas ana ba da zakka ga sojoji masu zuwa jihadi don a ɗauki nauyinsu a wajen jihadi ana ba da zakka to wasu malamai a wannan zamanin sun yi kiyasu fi sabilillah da ainihin a ringa ba masallaci zakka a ringa ba makaranta zakka yaya wannan mazhaba din sakanci shi alhaji wane ya ba makaranta kaza miliyan goma su goma malamai an ba su dubu ɗari takwas raba haka ake yi shi dai fi sabilillah a zamanin manzan Allah shi ne jihadi to sai wasu malamai suka ga a wannan zamanin mutane suna da rowa ba sa son taimakon addini to tunda ba za ka taimaka ma addini ba akwai haƙƙin Allah zakka ka ɗauko wannan zakka ka ba masallaci ka ɗauko wannan zakka ka kawo a. wato a yi aikin Allah aikin masallaci da shi ya halatta? Faka da shi ba saka shi zakka babu wanda babu babu da kace a bada zakka dan a gina masallaci babu da kace haka babu inda aka ce a bada zakka dan a gina makaranta a'a shi makaranta ka gina shi ne da ka fi sabilillah ba na zakka ba shi zakka an riga an ayyana wanda za a ba wa'annan wanda aka ayyana su takwas din nan Allah ya riga ya ayyana su to in muka dauki maganar ka kusan ana iya yin komai da zakka kenan tunda dai kai kiyasin makaranta da masallaci kenan kowane irin abu kenan babu wani abin da a cikin guda takwas din nan kusan kowane abu a duniyar nan ya riga ya shiga ciki kenan na ko kwata ko kwata ne misali mutum zai anguwa in sa abu eh. ko kwata ne za a yi anguwa misali ko za a yi titi zai a kudin zakka zai a yi titi da shi kuma ka san galiba masu kudin Najeriya Allahu alam ba dukansu ba an gane ba a rasa mutanen kirki laisu sawa'a wani da ya baka kudi ka karu gara ya narkar da shi a gini kana iya lura an kai zai baka sai dai baka dubu ashirin dubu talatin dubu kaza amma gini ne ko nawa ne zai kashe akan gini kun gano wani ko to shi sa za ga in an ce a yi zakka sai ga wani ya narkar da kuɗi mai yawa a masallaci ya bada kuɗi kaɗan ga mutane wanda da a ce ana yin zakkan yadda ya kamata kusan da an yaki talauci sosai kowa a unguwan shi dole mai kuɗi a unguwan ya duba talakawa unguwan shi ya raba musu zakka ba ƙaramin ci gaba za a samu ba to zai ga zakan baya yawo zai kashe zakan wajen masallaci a ce wai ai ya shiga cikin wafi sabilillah to in haka ne kawai da cewa za a yi inna masadaqatu fi sabilillah kurin shi ne kawai zakka fi sabilillah ne domin in ka ba talaka me kai in ka ba miskini ba in ka ba amirina alaiha in ka ba mu'allafa dan dan kai duk wanda ka ba fi sabilillah kenan ba sai an ambaci guda takwas ba kawai za a ce inna masadaqatu fi sabilillah sai zama duk wani abin da kai don Allah ya shiga ciki saka wannan fi sabilillah kawai yana da alaƙa ne da jihadi an gane ne ma'ana fi sabilillah ana ba da kuɗi don a ɗauki nauyin sojoji masu fita yaki ba a ba da kuɗin zakka don a gina masallaci ba a ba da kuɗin zakka don a gina makaranta ana ba da kuɗin zakka ne don wa'annan nau'i guda takwas da aka ambata an gano wannan ku wannan shi ne. na wahiyar da ma'anuna wa kamsu ana mai malamai masu gidan gidauniya eh, a ba da zakka don ɗaukar nauyin marayu wannan marayu suna daga cikin fukara marayu suna daga cikin fukara ko masaki za a iya ba su a fitar da wannan kuɗi don a taimaki marayu ko gidauniya ya marayu abu ne mai kyau na mu. Eh. Eh. ai mutum ya riga ya ayyana ga abin da za a yi ya ka canza an saba sai dai idan an san cewa irin an san dama ba a ba da zakka don masallaci to sai mutanen su yi aikin zakkan abin da ya dace a yi da zakkan sai a yi da shi eh tunda dai ba a ba da zakka don gina masallaci ba a ba da zakka don gina makaranta in kana so ka gina makaranta ka yi da kuɗin ka ba ba kuɗin talakawa ko ne ba shi zakka lil fuqara ne wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum ana maimaita wani tamanuna wa kamsu ma'aniya tamanin ne da ainihin biyar tare da ɗari dirhama wato tamanin ne tare da ɗari ne da tamanin da biyar na dirhami hmm. ma asmani tare da 5 over 8 na kuɗi su shi ya kharuju rubu al-ushri zai fitar da rubu al-ushri fil sinfaini a cikin nau'in guda biyu wal hawlu shekara sharaɗi ne da koruwan bashi ya halatta azurfa a cikin zakan zinari ya halatta sunsa zinari cikin zakan azurfa haka nan ya halatta a bada fulus haka a fashtubi hmm. haka aka zaɓa masarafu hain fakewo wato wurin da ake sarrafa zakka ne talaka da miskini da bauta wajen yanta bawa wani amilu mai aiki wajen karɓo zakka wani masiru da kuma wanda ya ci bashi bashi da kuɗin biya mu'allafun sannan wanda ake lalashin zuciyarsa ana so ya musulunta da ma abocin kan hanya matafi wanda yake ya kama hanyar tafiya kuɗin shi ya ƙare na guzuri sannan kuma wajen jihadi fi sabilillah wannan shine na takwas insha Allah eh. na? a zamanin manzo Allah kun an gina masallatai ba da kudin zakka ya gina ba zamanin sahabbai ma ba a wannan zamanin da ake so a yi siyasi wai ya halatta suna ce Allah ya riga ya ambata wanda za a ba eh shi gaba da yawon da kuma lafiya da wani akwai ce ba a ginawa da kudin zarka shi kenan ba a sani ba a ginawa da kudin zarka masallacin ya ci gaba da zama haka a Allah zai kawo wani ka taba ganin masallacin da ya zauna haka Allah zai kawo wani zai kawo kudin zai gina masallacin ba na kallon mawabi hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu je aiki liman abdurrahman